a daidai lokacin da ake shirin tinkarar zaɓuɓɓukan shekarar 2015 a Najeriya. Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi Nolge ta fita tana tabbatarwa da duniya cewa babu yadda za a samu ingantaccen zaɓe sai an baiwa ƙananan hukumomi cikakken 'yancin gashin kansu a Najeriya. Da yake amsa tambayoyin manema labaru a garin Kaduna shugaban ƙungiyar Nolge na ƙasa Kwamar Ibrahim Khalid ya ce hatta na gwalgwalen zaben fidda gwanin da ake samu a jam'iyyun ƙasar nan ba wani abu ya kawo su ba illa sakacin da aka samu na baiwa ƙananan komi cikakken 'yancin gashin kansu alhali ko su ne asasi na baiwa al'umma cikakken 'yancin zaben su. ƙananan hukumomi har zuwa yanzu suna cikin halin ha'ula'i halin ha'ula'i ta ɓangaren dimokuraɗiyya halin ha'ula'i ta ɓangaren gudanarwa halin ha'ula'i ta bangaren su kansu ma'aikata da suke aiki da mutanen karkara gaba ɗaya abin da muka fahimta shine idan kana neman demokradiyya ta inganci a kowace ƙasa ba a najeriya ba wajibi ne ƙananan hukumomi su zama suna da cikakken 'yanci na demokradiyya wajen zaɓar wakilansu a cikin majalisu wakilansu a majalisar ƙaramar hukuma da kuma in ka duba hatta zaben fidda gwani da ake yi a yanzu a najeriya wannan mutane daga ina suke daga karkarori suke kuma mutanen nan ne dai wanda aka daɗe da danne su domin 'yancin nasu an riga ana wasa da shi za ka ga duk jihar da ka je abin da gwamnan jihar ike so shine ike faruwa a wannan zaɓuɓɓukan kuma ba wata jam'iyya ba duka jam'iyyun haka yake kana ganin kenan wato rashin samun 'yanci na ƙananan hukumomi har ya shafi tsarin yanayin zaben fidda gwani ai ba har ya samu ba ne kamar yadda nake faɗi babu wani mutum da zai samu ingantaccen 'yanci matsawar karamar hukuma ba ta da yanci amma fa ana ta maganar masu wa'annan kanan hukumomi a katse su ma kawai a wuce gurin don ana zargin su ma da kau da kuɗaɗe musamman saboda ana ganin ba wani abu suke ba to wannan kuma wata magana ce mai zaman kanta in ka yi magana cin hanci da rashawa ko sace kuɗin al'umma a najeriya babu wani hukuma babu wata gwamnati a cikin tsarin gwamnatocin najeriya ko kamfani mai zaman kansa ko mutum mai zaman kansa ba da zai zama shi baya da ruwa da tsaki a cikin taɓarɓarewar harkar cin hanci da rashawa so a ce za a yi wa ƙananan hukumomi hukunci saboda cin hanci da rashawa ni ina ganin rainin hankali ne da kuma rainin hankalin su kansu mutanen najeriya don haka maganar da ake yi tushen dimokuraɗiyya a ko'ina a duniya daga karkara iki game da zaɓuɓɓukan shekarar 2015 kuwa kwamar ibrahim khalid ya ce irin abubuwan da aka yi a zaɓen fidda gwani ne fa za a ƙara kwatantawa idan an fita fagen fafa ta zaɓa. gwagwarmai nan da muke ba muna yi ne a matsayinmu na ma'aikatan local government ko wani sha'awa mu ta ƙashin kanmu ba a'a muna da imani ne na matsawar babu 'yancin ƙananan hukumomi al'ummar najeriya ba su sami 'yanci ba yanzu zaɓen fidda gwani bai yi kyau ba ya za a yi general election yi kyau abin da ya faru yanzu shine in an zo zaben general election zai faru shugabannin nan dai za su yi amfani da talauci da iwa mutane katutu da rashin tsaro da ainihin yunwa da fatara da cututtuka da jahilci su tabbatar da kansa a cikin shugabanci Wai so kace kace baka hango yiwuwar ingancin zaɓe inda za a tafi haka to da ya za a sami inganci babu yanci ai matakin farko ga kowanne ɗan ƙasa shine ya tabbatar da 'yancinsa sahihi ne isa lalikara murar amurka daga kaduna a najeriya